Jama'a assalamu alaikum. Iyayen ɗalibai mata da aka sace daga wata makaranta a Chibok sun bayyana fusata da jin watakila an kwashe su zuwa wani wuri watakila ma an tsalla da ka da su cikin kamaru. Eh, yanzu haka da aka ji labarin nan ma iyayen matan gaba ɗaya hankalinsu ya tashi kowa ya jikkata akan cewa sun tashi daga sansanin su sun tafi din. Hmm. Saboda haka yanzu haka muna mutane suna cikin haushi ba na wasa ba. Eh to yanzu haka dai zuwa yamma tun da an ji wani abun hankalin kowa ya jikkata din zuwa yamma tukuna a san kowane irin mataki za a doka. Malam Shetima Abba ya ce wato suna kara ɗamara kuma za su bi sawun 'yan bindigar duk inda suka shiga. To yanzu tun da jami'an tsaro sun kasa ba su su kwato mana ba abin da yake akwai shine za mu haɗa baki kamar yadda na gaya maka rana kan cewa duk wanda yake da abin da zai kare kanshi din za mu bi sawu duk iya wani boda da inda suka je din za mu je Allah ya sa ko za mu samu sa'a.